<laughs> ya aka yi wato gizo wani abin sha'awa babu abin da yake birge ni mm. yau yau lokuta zan wato in kika yi girki kika shimfiɗa shi yadda kika sanar shi kashin da girki haka nake ji a gidan nan <laughs> haka sa na ji kunya a wannan santa haka girki ya daɗi ai magana ta gaskiya <laughs> kusan shi abinci a kowane lokaci eh inda ya daɗi a faɗi gaskiya gaskiya ne kam in ko bai yi ba to a ce a gyara haka ne kuma shi ne daidai shawara ce mai kyau amfanin zaman tare kenan kina ji eh. wato shi kansa manja kina sa shi daidai gurgudu oh, Allah ne eh shi ba kama baki ike ba haka zaki ji shi kawai ya kwanta Allah ya kara arziki abi abi Allah ya yi albarka amin ya mm. amin wato jimai mm. duk abin da ke a cikin gidan nan mm. in dai magana girki ne ni biki taɓa ta mun raina ba Allah sarki eh biki taɓa ta mun raina ba amma sai dai jin mai akwai wani abu da kike wanda shi yake bata min raina me nake yake bata maka rai haba jin mai akan yaron nan habu mana wato ke har abada hmm. in dai fada za a yi wa yaron nan a ce za a yi masa magana a yi masa fada kiran ki baya so ba san da dalili wallahi tallahi kullun kin ga damuwa kenan wa'an abu fada wai kin tashi hankalinki ana to saboda ni to wai abin nawa yake ne ya kace irin wannan maganar ne mutanen waje na aibata shi kai mahaifinsa kai ma kana aibata shi habun nawa yake habu fa kamata a dinga tausarsa ana lallashinsa yaro ne fa abin shekararsa nawa habun kamata ya ka runguma habu ka dinga tausarsa kana lallashin habu kana mulmule habu lallai jin mai na da ke biki sama abin da ke faruwa wallahi yanzu habu mm. me to shi kenan to me me habu baya yi aina ta ba kowace iri shi habu sha iki ba abin da baya sha wiwi irin wacce ga dama sha iki Yara nan har neman mata iki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifi da yi wa ɗansa sharri habu yake shaye shaye la ban taba ji ba ban taba ji wani kuma taba gani ba kar ai wa ɗana kasafi eh lalle na da mai ke makauniya ce to to ba makauniya ba mm. daga ganin habu sai an gaya mace ga halin da yake ciki yanayin sa kawai zaki ga yadda yake sa kayansa da abubuwan da yake yi har sai an je miki ga abin da yake yi mahaifi ma ya faɗa bare na waje ke ma kawai ce ki dube da yaran yaran da yake mana to kin ga abin yayi nisa ni ba duk goma ga nake bukata ba oh. tunda ke mahaifiyarsa je kina gashi nan ke ke tattarewa ki tare ki ce ba za a yi ba mm, mm, mm, to hagu daga yau ki shaida damar cewa ya nemi sana'ar da zai yi wacce ya iya jari ko nawa ne zan bashi ai dole ne dama da kai ne ba ba sanar dole in bai zama mutum ki zan shi ba saboda haka ya nemi sana'ar da ya iya ya fito da ita kuma ya nemo yarinyar da ya kamata ya aure yar mutunci ko wace ce ni kuma zan daura masa aure da ita a dama aure Allah da zai yi lokaci ne zai yi insha Allah shi ke nan yaro magana ba haka ake yi kuma kullum wani abu ya taso ke ce ba za a yi magana ba dala ni ba na san irin wannan ya yi kyau a'a ba komai na gode zo tashi tashi tashi ki kwashe wannan kwanukan da ke kai dai je ka zuwa za kai yi. Ha? ni nana. je ka ka gama ci